nuwa na zana afufu janaba na ima bi bayan gya al'ada yau ima e bi bayan gya gima yau ima e afufu yin janaba yin bake e yin babe yi mi yau kuma enana bi sun na zuwa kun yau bayani ya nuwa na ji aga funa ga ya jan nuwa na ji ugwa ya aga funa nuwa na aga jan alula bayi na wọn náà jẹ àlùlá bẹ̀yà ná gbá nínú èké èdè ní dábòbí nùhùn yà máa yẹn kúnjẹ ńdọ̀chí yìí wọn mi dáadọ́n yẹn kúnjẹ ńdọ̀chí yìí á mi sùn dáadọ́n. manga asur yana ya na ga yi ya tushen yana kenan yana lutu kebe yina wale maradu bi ma baki a fili min mina limai ba da li insani aw li hayawani an ba za wani gafi ke nuwa wuce da za wani fike da nan za wani na fin wanda ke na musulmi wuyo kashi wuje musulmiya ngba nuwan wannan waye fu janaba nuwan na ya lula. na wannan rayan na gibe bayani ne wa ga ya gada na da wani man ga sakwai ga yi mini ƙor'ano wala kwadi kera muna bani adama sakwai ga wa egiya na bi adama wanci musulmi wuyo wanda musulmi ayo egi sau ya na bi adamu shi wani gibon na ya zama gibon na maciya tuba ta nauje musulmi nan so a gaga da annaji musulmi a wani fike na a ji alula biya ga wuce bai musulunci ba annaji musulmi a wani fike na waya huye ibada ya ga wuce bai musulunci ba bayanin shi madana kakai musulmi man ga wa min takarimi ta'aratu hayyan wa mayyita zawangi ga ibirai lili ciwo zawangi e ga su lili chuo amma wula etin don inda giga shi kaje ga chaba ba wula nufa lili bonna na mai gada na wula etin e eba bai mi ga suna zogunji alanu afa yana yi wa gaya gaga babon na etu bonan nona fi kenan alujin alula nona fu kenan alufu janaba kabujin janaba fu lebi zanafin wannan kenan musulmi wuyo kashi uje musulmi a uje wa alawu gaba na wulo tubi wuyi kyau maji musulmi a nan wannan ajiye na jisa ebe zawa ko ba bai musulmi wasu mashi kenan man ga wa ammal mushrikuna amma ya ga nasu akwai ga ga wa ammal mushrikuna najisun na fa najasa tun fil itikadi e ba kidan e ya hubu si ba ta ni'i e bana nin ya shigiya wala kadi kanu yuqalituna lil muslimina zana je musulmi ana afe boke ba be musulmi ji amma gaga nukpa ya musulmi nukpa kafiri ga to ewa musulmi nupa wuce la ewa na je na jesa wata rindu ofu duhu ala rasulillahi zana ji manji musulmi ana afe ye kawatu ci sokobe edo edo wa na limasjida beto na ji musulmi na mafi gada masallacin ya annabi walam ya mu annabi maja foro be do kafi a gada na bi eh, eh, gasar shan'i ga Allah ya doci ya naya mimma asabati abada nu e bayan na kaci gbaji tona ina dai waga ga wani misali zai waye wa wudiya musulmi zanaji musulmi na cawo yawo wa mace wannan le bata na wale alama mani ye ba to hunji ga dole wala e e ya wannan fobe da hucoji sallah biyu ya e bana a gaga e ba nukpayan zanaji musulmi na e wana nukpawu fina e wa wuce waga fun e wa wuce aje na jesa e ga na tiye na bai ti ga wuce ba na annabi dabba na zane jijin musulmi na bai ba annabi annabi magaga alaiwa ya fo kuma alaiwa wanda ci ya ya fabe da ci gada masallaci ba ai e, gaga gabe ujje kendo aga yoga al isnadu min ad-dini walau lal isnadu man sha'a ma sha'a yandan da na ga gauci yalla tubayina yan wuce yi ga soko gan annabi ma gan amma ma soko bi annabi ya ga na ke kwanta na ya zucile a ya lutun bai na ma dina ya ce na na gaji gangani bai ya tuci soko ya bai ya soko ya na ya gwawo ga sun gbanyo ga lugu fan gwama na maga le soko bai tuci soko ya ba na acici ya ga so na gaggawa na ga ciwo ya yama. nayo manga eh, suru adami wani zawangi fi kena kendo yi galena lili shuyo na na aisha ga wuya wuyaji wuya ji finu ke kan gama wuyaji ji wibe shi ka ya labe wa ma ji wulaya annabi annabi ya ji fi minin wani fi kenan nene lawo ga yi da giga ibe shi kai yà láàbẹ wúláwù gàyìn nàgí ná wàá gíje ké bá bí wọn yàn èwọ wọn èdè ní ojú náà tó èwọ wọn yàn nùpà wọn àtó wọn yàn wúláwù gàbọ náà nàgí ná ìbí yà láàbẹ iná ẹnu ní kpàtí tán wọn náà nùpà wọn sìn náà kyẹ́sà wọn yẹn làákà gàyìn nàgí gàyìn ìbí yà láàbẹ nùpà wọn yẹn náà ẹbí

ebo nukpanyi zage ne lo tun ya ja al'ada ko ya kyagi mana agaga wuce nana malawu ga ya da lili lilicu ya na jesa ya da al'ada ama amma ne ya ge tiya na kaumbo na bambe ya ge na kifi na kaumbo pata na lilici yau na te e ci na etu ya yi zage ne ya ci ja al'ada na ya na ji na jesa me chini e, na etsu mi su yin zagi na eji ga ala da ona mi chini una na ji na jesa no pau na jesa ebe nu ji na jesa yana da yin da sana ka cikin ubo kan na yin titi kuta guba ya diu shi bole guba na na jesa yo wuka tsabi ya e bi na jesa to ba gi na ma eji ala da na wuka tsabi ya e bi kiyo na jesa yin zagi ga jibori kan ga na jesa to kam na mawun ci ga alada na wuga ji bori kiyo na jesa amma ga ga inda ki ga lutu e ga alada kuma e ga gi malaba no bawu yi na jesa e shi ne fi ubo ne na jesa mi ci ni yi na jesa aga ga huncha a ja ga ganu ne wuga fi kenan a fi wa ya a ta wuga je boye la gya ɛda banza oyɔ na za banza zi ganya tso na nga yewu dusho na imi a zi ge ji ga alada e gije na nga bo na ma elele kata obi nwea musulunci bebe na abufala ha wa hukunci hunci datu ya abeke ma eza gina ibeje na bayina ko ye ga alada na ko ye ga gima na nga nuwa fuke wo ye bace waga wa funuwa nuwa nufu kene ga nuwa nufu lena kawai nufu kene kwa nufu lena shari'a ya daji ya we wayo dofu nuwa wuce nuwa na yi zagi fu kene ebe na fufu ebe biba ya ga al'ada ko ya gyagi ma wani ko lilaki abu ya jana ba wani wannan na kefi ya fo da na wayo fu walau jahilulawo walau nabiyawo ya bai gaya na muhammad sallallahu alaihi wasallam na wani gaga inna lima'a la yujannibu nuwa wai jasa? e eh, eh, boza na ibe jana bai na fukena hadisin na abu dawud a hungago hadisin na bai da sahihu bu

ebe eh, na wani ji shi kana ga ah, laulutun don da ya yi ba da ya shari'a ga gaunsa sai ya da bayan inye na shi ji zawon gyana ya da bayan na shi ji zawon gyana ide ketagi na je zafin mai kukara shi yayi na ide zaka ide lundo na ji e zafin bobe yina ide gira e made lube ide dabba na ji ide gbiya yina si ba wali bahayi mi shi dauna ke cakukuna ke makundununa ke namfana ke gabana ngbanyen kungin na shi gaba mi dadanuwa nuwa shi gyalu layin nuwa wuce na kya afi kenan waye fuje na ba nuwa wuce na kya afi kenan waye zambiya nuwa wuce na kya afi kenan gaye na biye yawai na yaga manga suhul himari al'ahali wal bagali zakayo kyatagiyo dokoyo na fi kenan nuwa wuce nuwa wange yo kyata ja mi nuwa wa be luye fi ci wa na wa na na shi ya wa gano finke na shi wa ba ji nuwa na fi na wa he shi ebo mi na fi nuwa ni yi na nuwa na fi da na wa he na ba wa jalula wa he ebe na fi da na wo ba nan wo ga tso ba yo eta chimi ne ne ji ya eti wo na wo ga yi dangyo dangi wo ga mi dada nu nu wo ne na wa ye jalula wa ye fuje na ba fu na anabi sallallahu alaihi wasallam wo ga eti ga dangi wo ga dangi ji jasa a ci ga ganin gici na oga gike na yi na jesa ima de gugu da ya gba wani ni a ganyen gici na dangi gala mi dana zana ga giwu na wani kpakpa gama na yau dokto ya e dokto shiga gama na yau nuwa na dangi fi kenan waya nuwa wuce fiwo umar labatan don da towaya nuwa na dangi fi kenan wala nuwa wuce jan alula wo sanla na ma waga jibe alula wuce na ge abike waga sallah jinge na nuwa na dangi fi kenan wala wuce biya wo ewo ko na kaci gban nuwa na dangi fi kenan wala na biye wo nuwa na dangi fi kenan wuga dokun wala fu janaba wo iye ganga ya ci ganyen nuwa lilicio dangi gafi nuwa ke nuwa wuce nuwa wangi wo tatagi ga kenuwa wucinuwa wangi wuyo zaka ga finuwa kenuwa wucinuwa wangi wuyo gabban na shigan ya gaga ita abu kacha yankun gindo ciji kebe ke cakukuna ke makundununa ke nampana ke gabana yankun gindo ji ma a to gaya mi aji nuwa wuce na ke na ji na jesa amma yana lula yi tempo bi ayana aye tsoba da wangi kamin don do dan bobi wi kendo aji da ayi ga ilagu isun ketagi ko bai jamfani bu yin to zaka to dangina sai mini ya kungi na shi shari'a je daga akpawa da wangi ji ke lagwa sun pe ko gato na yana shari'a je daga akpana na shigi fi kenan najasa yo na kutu fi kenan na jesa yo e na kalamun wahidun amma egun dano wani shigi fita na gan egun e e na enu wani kutsun fita na manga amma suril kalbi wala ma warida fi sahihi wasu nani abi dauda daga yin ba abu wuraren gato huru ina yi ahadi ku idza warada fi al-kalbu an yi an yughsila sab'a mirari ula hunna bi turabi hadisin na goye ke sarai imam muslim gube abu dawuda gube daga ya ba abu wuraren annabi ga ya ga bayanuwa shi shi gicha mi dadanuwa e eshigi gami dada nuwo nuwo na eshigi dami dada na nuwo na na eji alula ba na wa dokun tuna nuwo na na efuwa ba na wa dokun tuna a ci agaga fifi na aga fiuna nuwo na eshigi dami dana wa ya tabiya nuwo na eshigi dami dana wa ya dagwa boriya nuwo na eshigi dami dana wa ya na gizakan gibiya amma ban bai nuwo na dan gida mi dani man be wani kyata gida mi dani man be wani doko dami dani man be wani jaka da mi dani e shigi maga mi da danuwa unji nuwa so wuce ga haba da ya shi wuce ya amma ibo na nuwan na fina a ye nuwa no ci lafiya bo wucin nuwa wucin aje yana efi ko haiji amfani nfani yana sai a ga nuwan nan na su gutu a ga nan na su gutu a babezo a ga ifon nan na zuguki zugutu a babezo na ma ga kai na mini zugutu a na wani jikana kai to fibo aga ga nuwan shi na ci a gbubezo zuma na gbube ti kane ganci na ca yawa gbaye zubaci zutaci chi zusuci chi zutuwa baci ganci a ca zawaya efo so dauna nuwanu dami dana a jẹun jẹya a lu jalula a lu nagibiya a fiwa a lu fujanaba ken lo nuwana eshi ken wọn dangi dami dana ko kẹkẹ gi dami dana ko zaka dami dana kodo ko dami dana a finu wannan shi wo alanu wannan shi na biye wo alanu wannan shi zana jesa ya waye teo alanu wannan shi fugi wo wato malo fu nuwa hukunci wo walu jalula wo amma nuwa na shi gida dami dana nuwa wuce gaba da ya shi e wuce ya ebo wuce ma e ya yi amfani jibe ina ga nuwa ndoci lati ba nuwa wuce ji na jesa na ya sai ya ga nuwa ebo na na zugutuwa ba ma je kwa kuke zuto abacin na aga kai vonnai na jikana aga kawai na obe kankani agbu ayi agbu a ci azan ya ye baci ye taci ye nici ye suci ya tsoye ci ye zuto abaci to ngba gangi gala na kasunwe wa ma alula jani alula wa te a e shigi gala na kasunwe wọ́n máa lòlá já ní wa tẹ àgá àlòlá wa tẹ wọ̀n tí náà máa fọ́pá tún wọ́n ṣègí tí lánàá kàzù wa wọ̀n tí àyẹ̀dí sálà bẹ̀yà. na dana kaci gbẹ́n ṣìgẹ́ wọn na jẹ́ sáyọ. dondo na dana kaci gbẹ́n ṣìgẹ́ wọn na jẹ́ sáyọ. cintaru la zuwa yau agagaga gintaro suna yi ya kwanama. woga banu ga lacin tara zuwa na ko lacin tara amma wani na woga ba wancin wọn wacce zaya wangi ufo kan ga waye ji sallah ya ukpanu kpanu a shari'a ji da na gagwa sun shigi ga buga kpana amma ban be dangi no na dangi fike na e lauja alula amma e fin amma e fu fufu yin janaba ba nuna kutu fi kenan e unje ya amma ala hukunci bai ga ala evo na nuwa hukunci fi na na zugutu a bakin do ala hukunci be tiya e shige man ji pata ma ya daji to doktor ne ji ke cige na ga dabban dondo ne dai lagun la ejo jona kan bolo na kaza wangi na ade shi shiga e ba mace da na kaci gba shige ona eh un dabba na un ga pamba be za egwu gun ci ga gada na kaci ba za wange ba na ya doctor shi pata ai dajin biya ci to ale yana ye gaga un ba bon na ba ni na ki ga ikiyo eh katagi dangi eh kai won doku yan na shiga mi da ganuwa nuwa e ganuwa ye gan nuwa na e ji amfani bɛ yɛn ba alulau ɛ ba fifiɛn ɛ e ba fufu ɛ e ba lila jɛn biya ewo ɛ e ba lila naa egi biyo so yi gaba tama yan hukunci na na ma. to babu na bayani ji da hona. dawo yan lo na jogun musulmi a ji amfani da yi na me na jiga boke ba be nuwe a ji amfani bi yi na me na jiga boke ba be nuwe a tobo ya wuce na boke ba be nuwe na a ji amfani bi ya na ya ga wuce shi ga ma tiye da wani ya gwargwado fahimta yi littafi na ji ta tsoci ga ganna na ade alifikin ulimu saro. وأدلتي من القرآن والسنة إكي دي لتعفية اسمي به إكي دي المخلص الفكهية إكي دي إيه الاختيارات الفكرية لإمام الباني ناصر الدين الباني إكي دي إيه توضيح الأفكار إيه من بلوغ المرامي fi adillatil ahkami littafi na ji lami tuna yake de ba na ji baza alqawlu limubinu fi akhta'i limusallina littafi na ji iya daza nin yi ubo ya ba bayanin nana yi cayi ji nan tsafo gwe gibe gube na ji gangani wato na makpa gani be etsafo shi be gube yan ɛtɔ shamsiya na ɛba allah subhanahu wa ta'ala tuwa gwargwadon na na yi daga na sɔkɔ alibarku dabo kwan fe gugwaci kendo gwaya wuji guru jina hukunci jike na jewa ga ba za a ti ubo na e caye ga cagbani kawanye eti ganu gannuwa na gaji ibada na menuwa na ji ibada wo bayani benu wani musulman ya hutu bo kyaji ibada biyu ne benu wani musulman ya hutu bo kyaji ibada biyu ya ne benu wani musulman ji ledo ji ba ndo ga aji ndo ci ga aja ne bai kyaci ne iya ba Allah subhanahu wa ta'ala addu'a gwargwado na yi daga yinan na da nan wa ba su kun ya ci gaba sun gani mai bayani <coughs> ya ainihin waya loda dadagwa, ẹ̀ma ẹgbàdàn yẹn bóri kó waya loda dagwa ẹgbàdàn yẹn ṣe pata yẹn náà wà gàwọ́gà àlọ́gbàdàn yìí náà yẹn náà wà gàwọ́gà gbàdàn zọ́ na bẹ́ẹ̀ náà waya jí ní kàtí ológbàdàn yìí náà na ìdá gàgà e ba Allah subhanahu wataala addu'a wantun nun fe gugwaci ken du goyen wuji guruji na wala un fe bo un so bai ji won wala un fe bo un so bai ga won ana e ga gana de gan e de la da gana gana kami na ga ga ga bo so ko ga ga ba ke ga un magana ya Allah ye lagiti be ba o da wona gwayi be gugwa na wa gotun ne gwayi bo ne ruwa luma ya musulmi ye un tutu pa mu yayi ko yi tunu biwi na gaji gangani ken do wa ga gauna cha ga mu yo na na ma ti am shi bo ja cho wa ga ga ai me le ga ci ga na ga lu lu to pa mu chu fe de ye ba ba cha lu tun biwi ma eh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai ya